To a jihar Kaduna kuwa dubban mutane ne suka halarci zana ida direban Sardauna Alhaji Ali Sarkin Mota a Kaduna. Marigayin ya rasu ne yana da shekaru 97 a duniya. Wakilinmu Muhammad Idris ya halarci zana idar a kuma rahoton da ya aiko mana. Sheikh Dr. Ahmed Gumi ya jagoranci sallar jana'izan wanda aka yi a masallacin Juma'a na Sarkin Musulmi Bello da ke unguwan Sarki Kaduna. waɗanda suka halarci jana'izar marigayi alhaji ali sarkin mota sun bayyana marigayin a matsayin mai gaskiya da adalci da kuma son a rika kyautata ma jama'a duk lokacin da ka je ka zauna da baba ali sarkin mota za ka ji tarihi musamman akan saddaunin sokoto to yau mun rasa wanda za ka ce yake da abin nan a tarihin sa Ahmadu Bello. Idan mutum ya dubi yanayin al'ummar da suka haɗu wurin ainihin jajin tama wannan da ta'aziyya da sallah da ta'aziyya da kwatanta mai ainihin yan uwa da iyalai na mamacin nan mutum ba zai iya bayyana shi da baki ba saboda haka dai mun yi rashi ko muna roƙon Allah mai girma subhanahu wataala a cikin wannan wata mai alfarma ya yi masa rahama ya masa gafara wasu daga cikin ƴaƴan marigayin sun tuna da mahaifinsu kamar haka sarkin mota ku bani arewa sannan kuma arewa sun yi rashi saboda mutum ne wanda ba nuna bambanci yake ba bai da bambanci na ko addini ko kuma na zamantakewa su mutum ne wanda kowa nashi ne koya mana abubuwa da yawa san abin da za mu ce ba mana farin ciki mutuwa ce dai an yi rashi amma alhamdulillah halin shi da komai na alheri allah ya isa mishi marigayi alhaji ali sarkin mota ya rasu yana da shekaru 97 ya bar yaya 17 da jikoki 67 ya rasu ne bayan gajeren rashin lafiya marigayi alhaji ali sarkin mota ya yi ma premium arewa ahmad bello direba wato direban saddauna ne muhammad idris labarun liberty